الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai katon yanzu gunici da katon littafin hamziyatul islah yan a sheikh hafiz ibn ahmad al-hakami yinan na tafo gutsun ya shawwal 1437 na ajin daidai wa safo goyon july 2016 kalendar miladiya na hmm. man gan bayan bayani da ya kiyan wajibi wa musulmi tu musulunci zuma hmm. a gaili na shaba a ji foro ga tunguri a kan wayan tun daidai a yi nita cin gaskiya a malagboro a hudoji imele tun yi yagbe lugwanan ko hmm. ga cin agabi ma a tato balare da wuye ya ga to addinin musulunci zuma to musulmi ne make na mu yake ya ga to addinin musulunci zuma man ci ga bi ulumikum haqqan wa aydikum qada rabbi li hadha ad-din bi ilahi hatta istaqama mu'azzazan wa muwaqqaran law law al-a'ribu azamil uzara'i فلتنهدوا أنتم وكل المسلمين لدارس الآثار بالإحياء يا أمة الإسلام طال رقادكم حتى استطالت شرة الأعداء واستحكم الداء أضان عليكم ولعله يفضي إلى الإعياء فمتى نرى استيقاظكم من نومكم لتعالجوا ما نابكم من داء أولم تروا أعداءكم قد أصبحوا يبغونكم kun su an washarra bala'i wadda kam a hatu min jami iji hati kun tufani na rilkufri na bil mayi wayo hawulu na jami a kun bi na luda hadman wani rallaye bil itufa'i a tarauna kafin adowa kun haifbali yahu bil umar tilgaga biya tilbu a da'i ma ma kadru ma kadru qimatuhum biqi ما قدر قيمتهم بقي المسخ واللعنات بل والمقت والإخزاء قد كان يكفينا هموما بينهم ألقى من العدوان والبغضاء لن يوقدوا أبدا لحرب نارهم إلا رماهم الله بالإطفاء وضربت علي ضربت عليهم ذلة أبدا ومسكنا kanatan wa ma hun bil akfa'i ma kana al-qird wal inziru an yalqa al-usud mubarizan bi liqa'i wallahi ma idkhaluhum lil kulli min ارض الاله ومهبط الانباء الا مكيده ماكر بالمسلم لا يروم منا امه الخلفاء يا قوم فانتبهوا لأنفسكم ودينكم الحنيف بدون ما استحفاء أطعمتم في النص أطعت أطعتم في النص من أعدائكم ويخ المريد لصداقة الأعداء يا طعم أن يجني القتاد وشوكة وطب رطبا ومقتل ومختلبا من الأفداء هيهات جمع النار والماء بل وهي وهب بات الأكاليب ليس بالخلفاء أولم تروا تقسيمهم أوطانكم هل يستقر بأنفس العقلاء فلا عن الدين الحنيف وأدله أفلم يكن من كل ذا براء أترون فوت أت أت atarauna fawadna ilaihim amrana amhum lana adhu min alwukala'i amna nuhakamna ila tagutihim hatta taqabala hukmahum biridai man gadi ulumi kun ilimi yayi hakan da gaskiya ilimi alkur'ani ilimi sunna ilimi qawaidu ilimi usulu ilimin zamani physics chemistry biology ko an ne fafiti an ne tsa bindigo an ne tsa bombo an ne tsa no an ne tsa ilimin ji na kpatore ilimin na ji nga yi nan da gaske wa'aide kun bai goye shi ka ba rabbi sai ciye yi lihaza dini dini la ga dini ga de la to mana da ilimi na mai muslimi ji Allah ilimi a dini a ti mo gani duniya ma ya de so kwa e ta zuna ga sun ja de la to hatta taqama mu'azzazan wa muwakkaran har a dini a de la to kuma cin wa wala wala aribu azamil wuzarai kuma da kiyo walau la'aribu mace da balarabe da yan bazma wuzara zamul uzara uzara wun ci koyi ma'ana balarabe shi shi yi lotu a mace da zuma to zai ji musulmi majin balarabe a nan ga malalama da ta zo falitan hadu antum wa kullun Musulmi na a tsari bil ihya'i falitan ki? An tun yes wa kullun musulmi bi musulmi bayanin ne a tsari asar ji dakin nan asar na ja jikin buwani na bil ihya ilawai da rayi hmm. ilimin alkur'ani ilimin sunna ilimin akida wangi ilimin manaja wangi ya e kwaye gboro ba wa ni sa sallam ya gwadi ne ta ya gora ya ta ya gwa hankali ta ya gwa mutunci ya e ta da sauransu in e ba je da bai zalunci bi ya gundi bi na kuna ya ummatan muhammadin ya aluma ya ummatan islam ya aluma musulunci ta la raqadukum elele leji na lokpa hatta tatala sharrat al'adai har tu babu na makiriji ina na jagune ladi kiyo wani labzon mai kelo ko fitani nan Allah ya mu da gwani wasta kama da'u batama wa shigban al'udal batana ga daga ban dondo alaikum ga da yana wala Allah ya fi ila ne yayi wanda wato batan wucin wọn jingwa ló zandó ní mai buga wiki ne ndora ya jiyo biya nan na ra'is ke kaza ku min na kan ya ne sai sai musulmi ya daga ya nebo ne to ma na ba ku min da'i ego la to aliju ya to aliju ina ya ma na min da ya na gada ya ba ta nan Hmm. awalam tarawa da akum kad asbahu yalle ga makireji yahudi be nasara da zadedeji kad asbahu afi yabgu nakum sai bare ya wa sharra bala mai babala gan sheri de ya hmm. wa kam wa bikum ahatu min jami'i jihatikum ka pejo ndoro masuku amegu hmm. tufani nari kufri labi dimai tufani ne kafirci wunyenuwa eh ta da ta za alaikum mu kama da alaka aka lafi laka sace raka cino hmm. wa yuhawiluna jami'akum dinil huda ko hmm. amma yaji ko wa yuhawiluna yaji kokari jami'an bata dinil huda ya dini biyan ba wani nan mamudu haɗi ma lawa jaya wa nurul lahi bil itfai askin su kuma yawan wani nu yuridu na yutfu nuru lai bi afwayi wallahu mutum nuru lokowa walau kariya أترون قط عدوكم حزب اليهود الأمة القضيبية البعدعي أترون إليا قط عدوكم ليه حزب اليهود جماعة يهودا واجي الأمة الغضبية علومنا سقوع جنبينا ko ضربت عليهم المسكنة ko ضربت عليهم المسكنة والذلة فما بغضب من الله الله كيام mu alibuwa da ya ga iyaye ma kadul kimatuhu kimatuhu wiki yi kima da matsayi da valuyen yahudi shi birki almaski da kiyan ake almasku allah ya zaje a fi haya hmm. allah za ja ya dabba ya almaskuwa wala a naci da la'anarsa ko jiya ne bal wal makaci gani da yau na sako jabi ayi wal ihzai bai zuwa sun so kula da ne na? wale ga kamar fi abu yake mai sako ji da yahudi na ma lokaci da ba kadi ka ne yaksi na wa kun yayya wa kun ki ayya ni humuman bainahum ya damuwa tsakani a so alqa min al udwan wal baghdai nan fo gani be kiyayye na ce cegun ta ci haɓar wa kun kiyaye yayin nan gato kun kiyaye nan lam yuqidu abadan li harbin nari a yahudi ta ba shi a ga alaye kuyan alaye na ke yi kuwa illa ramahum allah bil itfai illa face na wuce na ke na kuna sai ci guji kyau sai ci gunu dorabat alayhim dillatun abadan sai ca e gba lata ca bara abada wa maskana bai maskana wa ma hum qattu bil akfa majza kirki na akwai kina ta lutu wani wana hmm. ma kana la kirudu udda ya biri hmm. wal khinzir gangani bi hmm. nuciya an kal usuda nole zane ba bi alqirdu bi alkhinzir ne ga yahudi shi don nore an kal usuda na nan da gabaji zambi bi kai ga to zanuru bi kuna wallahi wuce kutiba su yace ma'idi idkhaluhum lil qudus yahudi ne ga da baitul maqdis wa nafi min ardil ilahi kin yaso kona wa mahabbatil anba bi bai jafe jiwa ya na ba jina subhanallahi asra bi abdi layla min al masjid al harami ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahuna illa makidata makirin sai dai sai makirci ya jeji makirci bil musulmi da musulmi jina ya rumu min na ummatal hunafa'i na ewabi al'umma ngale makirci na plan against yan musulmi jina ya kaumi ya jama'a miji huli an anfusikum kun ke ya ci ta tace wa dinikum bi adini yin alhanis biduni mastighfa ya ma ga wuce mu yanda ya gaskiya a mu fi nufi min da'iku ya mitu nasiha na makire shi jina hmm. wai halmuri da sadakata la'adari gan alaka da na wato ya zane gan waya ya goye makiri ne yau ne makiri ko ga yau shara wanje ko ji hankali a wani ta kirki na ji amfani da walayawa lalu asara da sai su shagota ya fami an yaji ne ta dawa shaukaho ratuban wa muktaliban ko minal asdai ya fami a yawon babu kata da wa godo dikio wa ke iya yajini yazudu man yazudu harvest ya alqatada ya kanko ya kanko ji wa shauki gani bi ya kan shiga to son ratban funfuru wa muktali ban minan asdai ran da to ne ne ya kan sawa dawo wani mana ke da shi ke zanen gato ya zawato zanen da shi shi nuca makiri wula ga ngayi masayin wuyo nuca fili wula wu makiri na mai yi shara mace ce da jini wani ngayi ne ke zanen na ki kuma kuna wada wayan yi ti jini wada wayan kirki jini da awa kan na da zuwa nuca ke da aka don robo ne. هيهات جمع النار والماء بل وهبات الأكالب ليس بالخلفاء hayhata yo jin ganga be careful in nari wal ma'ano za ku kalan kani yin na gangan da nuna bal wahabbatil akali ko akali da laysa bil hulafa'i bai na aw lam taraw taqsima a taqsimihim aw tanakum yeli yele yahudi jakin yi shiga har tastakiru bi anfusil ukalai shin zane ji hankali na ya dufe wani ga biyu kafiri ya ga da ke ba kiyaye a ga ya da da ya mami tuwatu sun fadlan an jinin hanifi wa adili shin da ne a jini ya goro gan ya adalci wani afalan ya kummin kulle zabi barayi kan na wa kune zaga barawa gan biyu ya zaga gwawa biyayina a tarauna na ilayhin amurana. kashi ya lega mulki nan musulmi ji falastin bona ala da gwan yahudu jo am gumla na min al ukalai kashi yi lalaga to ya da representative yayi yi ga amnanu na ila tagutihim hatta taqabala hukmahum bi ridai hmm. kashi hukunci ya tagu ga na da ba hukunci ayo har to ba hukuma. hukunci na bayacin ala musala falastiniya baya yahudi na suku hmm. da cigai ya yi dajin gangani yayin mamali hmm. a kida na wajen jama'a hukun hukumi gari ma zara lau hmm. wanda laifin ne a adi ba lokar da wani waya kuma na madalin da wani waya gina waya a zugar nakin na mai jun bayani nan ta لكن رأوا في المسلمين تأخرا عن غزوهم وكوقع القدماء فاستضعفوهم ثم قالوا بينهم ائتوا نقسم منزل الضعفاء بغيا ونمنمة علوج من اليهو للمبئدين بباس كل جلاء حبسوا حمى الإسلام حسبوا حمى الإسلام لقمة آكل يتمتعون بها متاع أهنائي والله ما صم الأساود شربة بأمر منهم في لقاء الهيجاء كلا لئن لم ينتهوا عن غيهم وعتوهم وتمرد الخيلاء ليصبحن بكل فام صائد وبكل داهية لهم دهوائي ولا تردفن جحافل بجحافل في تلوها أخرى بلا إقصاء وكتائب تكفو الكتائب ترتدي بكتائب في قدوة ومساء مثل الجبال الراسيات وكالغيو للهائلات الهم للصحماء سمحائي باءوا من المولى النفوس بجنة المأوى فأنقذها لهم بوفاء لم يستقي لم يستقيلوها ولا طلبوا القيا فاربحن بصفقة السعداء لا يطلبون سوى الشهادة كلهم فالموت مثل الشاد للشهداء ويقودهم جيش الملائكة الأولى دفعا من المولى عن الخلفاء لا تعصبن الله خاذل دينه وعباده يا معشر الغوغاء لا تحسبوا الإهمال إهمالا فأم والله فيكم نافذ الإمضاء لا تعجل الرحمن شيئا أن أن تفوتوه فرارا من نفوذ قضائي فالله مثير دينه وعباده وعدا عليه محقق الإيفاء ووثوقنا بالله أعظم عدة هو حسبنا في شدة ورخاء إياه نعبد وحده وبه نتنا ونصرتنا على الأعداء وإليه وإليه نفرأ في الشدائد والبلاء وله علينا أسباب النعماء يا رب فارزقنا الثبات على الهدى ولا سلوك الطريق البيضاء واسلك بنا ناج النجاة والنجاة ونجنا من شر كل ضلالة أمياء واجعل كتابك يا كريم إمامنا ورسولك المقدام للخنفاء وانصر على الأعداء حزبك إنهم خبطتموه فتن من الأعداء راموا بنا السوء بسوء مقاهر فاقصر كو فصمه فصمه يا ربي بالاسواء وردد عليهم كيدهم في بيدهم وابدأهم ربي عن البيداء أظهر على الأديان دينك جهرة وشعاره فارفع بدون خفائه واجعل لوجهك خالصا أعمالنا بإبادة وولاية وبراء ثم الصلاة على الرسول وآله والحمد للمولى والحمد للمولى بلا إخفاء لكن أما يهود رأوا في المسلمين تأخرا زمجي ngale da musulmi yo a izige mo wa kai ilku da mai musulmi na ku yiki ne na la izza be ya gan be ne shaji jina hmm. fa tadafuhum thumma qalu bainahum a ta musulmi labla bugun to ci a ce gado jigan itu nu qasimu manzila du'a fa e bida ibile e mi la bugun to ci gin fi ti le gin بغيا ونمنمة الوج من اليهود المبعدين بباس كل بلاء ebodi ya kaje to so da ana nemanci tsakanin abuwan yahudi jo almubidi ne zai ja ɗaya bi ba a fi kulle himar islami lukumatan alagan boundary yankin yan musulmi ya fi lukumata akilin roman ya laya gina ya ta tamatta una biha mata ihana'in a ya wa mawa na gari ta kwanci hankali na wallahi har ba ce ma ma samman a sawu da sharbata ko bi amurin min humu fili kayan haija'i wallahi hmm, da koji asiye yirin na cin a ma'ana ajiye yirin na gani musulmi shi ya bi amri minun fili ka alhaijai ya tiye guguwa da gubi ya zako shi ya kalla a'a na in lanyen tahu kaga yahudi liyan na gwa an ganyi yin yaka na gbetu da ya gine lagana ya wa otu wuhim wa tamarrudil kuyala'i yan gani da yi yaka mitu gani da ya ci ya na yasu bi kulli sahamin sa'idin wa da she gan e pandondo e se ja ka pandondo wa bi kulli yakin lahum da hawai bandoro ganji masun ga mu masiba wala fanna jahafilun bi jahafilin gurupu gurupu ya soja bataliya bataliya ya masu mafe jikiyo a sai lamitoji tilu wuya ukura bila isan ta fi lamitoji ma ke ba wakata idin wani bi kata ibi shi mana to sun runduna ya soja shiga biyu hmm. taful kata'i ba tartaji wafi lamila toji ya hmm. kata bin na daga wajen na kyamitu na daga wagan fi kyamitu shi ga dokin wa masarati lantilosu mr hmm. jibali dojin ya patiji a rasi ya ci na jagba na jaji kino ja jaka jikin bana wakal ga yi mil ha'ila ci kyawa gan sama shi na gbagba na Mm. alhumma a samhayi na kuma ya juta da lamarona ba'u minal maula mm. an nufusa bi jannat ba'u zawanci soja wunci benin akunkun la'adan yin raya ya tuyi ci bi jannatil mawa zai wa jinna jannatil mawa fa an faza ha lahum bi wa ko ta kuta shaya ina la ashtara min mu'mina fa san wa malan bi ana lahum janna ko mm. la yastaqiluha wa talabul khiya ko لم يستقيلوها ولا talabul الخيار farbah na bi safqati su'ada'i agba lamarin ciya amma da waya farbah na bi safqati su'ada'i da ne ci hadi mawun zai yi wa manan la ya tulubu na siwa shahada ce kullihi sanai bayanin gali shahada ba da yin ne wana hmm. falmotu mr shadi da shuhada yi hmm. ebo na ajiyar emuni da fu ya zana su shahidi na hmm. waya ko domin jeshin mala'ikatul ula soje mala'ika shiga yi zane jikina zane komanda unce shatinan daf aminal maula anil hunafa'i yana turamani jin ya alhunafa wajenan la ta sabanna Allah khazilu dinihi hmm. ga yau ga ko so ko ga dini yin so ko la da kimma wa ibadihi ya masharal gawbai hmm. ya wuji shi so ko ya yi ne shi zabe ko wa gwe na ma la tahsibul ihmala ihmalan hmm. e ga ne ga ta na musulmi cina e ta ya ajiyan da amma fa amrullahi fikum nasibul imdai lamarin so ko wọn ló tún ce bo láta jazun rahmani shay'an in yadda bona ga ga agba kwanke so ko lugwana an tufawutu firaran min nufuzi qada'i na bilaga to yana so ya ci akpa gan wadi ce wa da zana fallahu muziri dinihi wa ibadihi sai ci ga addinin nan latu nan da wujuji wa'adun alayhi muhaqqiqul ifa'i wani alikoli wala sokona sokoma ga alikoli shay la Allahu al-mi'ada so ko ga musulunci na latu zira wa aladini kullihi ko mm. so kuna billahi azamu uddati trust da gaskiya na mai yasa ko nan ga makamin dundune jinin wa hasbuna fi shiddatin wa raja'i mm. sai wa rakhai sai shiga a ayyo to ba gogan gani bai to batiyo hmm. iyawo na abudu wahdahu wa bi tuna church bu ga bu ta church bu yi magaye wa taimako bi ya kana abudu ya kana tayin wa na ala al-adaw ga mai yake wa nasara bin ta ce maki da wai hmm. wa na za'u fi shada'id wal bila ka kunna ba ba fi ɗan da bala yi ga yi na church ga yi da bayan. bayan yau walau alayyana asbagun na sai ci majini majayi kakan ya rabe farzukuna sabata alal huda ya wa Allah ya yi arziki ta cinye mi lafiya bawo wa ala suluki tariki hil baydai dan ya mi lafiya ya goro wasluk bina nahjan najati wa najina sai ci wi bai ya goro mai gaiwa min sharri kulli dalalatin amiyayi hmm. da shiriyan egin dondo hmm. waji kitabaka ya karimi imamina wa rasulika niqdama lil hunafai sai ta ali ta shi wa lafiyar nan ga alqur'ano nan ga yi imamu yayyo anan muhammadu ma ga shi jayayyo wansur ala al'ada ya sajbaka innahu sai ci ma jama'in wajiya nasara ta ciyan innakum khabbatumu fitanan min al'adai anne fitina ja Allah bai daga ba makiri jibo ramu bina a bi in maqaidi sanne ja akpan dede dede makirci dede faksamhumu ya rabbi bil aswa'i je je ceci ga ga ba de lo ba wato ma wardud alaihim kaidahum fi fi baydihim sai ci kai dube makirci na kpanisa kwa auje balada tun ato rabbihimu rabbi anil baidai sai ce mola la kyaya bu daga ya cinye kin bu su kwa jahalaka yi hmm. a zuwar alal adiyani ji na ka jiharatan hmm. su kwa adiniyar musulunci ya wannan uya nasara ta cinye adiniyar bayanin wa shi'ara ko farfadi duni hafa'i tuta ya musulunci ma su ko ulatu nga yi sosoci ma mm. wale ga jihadi na sheganin wale mini ujo radana kashi wọ́n jẹ́ àdáwò musulmi ṣá káàkiri ọmọ sókún àìdé imani aláìmì túbà wà ní ìsọ àkọ́ṣà lọ́lẹ̀ ẹmà àjítọ̀ dáwàjì ẹmà àjẹ kágbó ẹmà kéèrè ìbùsìcí ẹmà àjẹ rẹ̀ alìmọ̀sálí olùmọ̀fásílù da sauransu ba ke ba aduwa sama da basoko waj'al li wajhika khalisan so sai tunda ji lo jilo no so ko lugwa wulu fe bobo di ibadatin da ibada ne jine wa walayatin wala wala ne biya wani wo bara ganda bara ne jine ba za gan ganda kafiri wa mushrike inda shirka to kafirci nan summa salati ala rasul wa ahli tajja salatu yani mamul ta zanoji walhamdulil maula bila ikfahi e bukata mu ri tabatiya so ko na e bon chan e banan ìgbogbo ìjìnàbó sọkó tàbí ní tàfí àmìsíyàtù isla ní alhakari wọn ba gíba àbúdá wọn wọn ilmù ìdàlá subhanukallah mọ̀bí hamdik ṣàdọ̀ allá ilaha illá anta